Wannan shi ne karo na farko da shugabannin daga shiyoyi hudu na kasar wato Ohane Zandibu da Afenifere da 'yan Niger Delta da kuma dattawan Arewa za su yi taro domin su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin an shawo kan ɓarnar rayukan mutane da ake yi a kusan dukkanin jihohin ƙasar kama daga kashe-kashe da sace-sacen mutane a garkuwa da su domin karɓan kuɗin fansa suna daga cikin matsaloli da manyan suka ce yana ci musu tuwo a ƙwarya. Profesa Ango Abdullahi shine shugaban kungiyar dattawan arewa gaskiyan magana ita ce ba mu da shugabannin siyasa na kirki a ƙasar muna fatan cewa wannan abu da muka fara ya zama shugabannin jama'a za su shigo cikin wannan abu su tsaya su tabbatar da cewa 'yan siyasa sun yi abin da ya kamata in suka kasa yin abin da ya kamata a sanar da mutane a ture su daga inda suke za a tabbatar da cewa za su ayyuka wanda za su rage mana fitinin da muke ciki. To ko laifi na shugabanni ko aka san haka dai, Sanata Paul Wamfana ya ce su kansu dattawan ya kamata su binciki zukatansu. Mun yarda mun yi kurakurai a baya. Kurakuran da muka yi kuma shine mun saki abun da su Ahmadu Bello suka koya mana. Sai dai mu koma inda muka saka hanya nan mu shiga hanya. ina so ku sani ba ran da aka taɓa cin zaɓe mutum gefe guda ko gefen najeriya duka gaba ɗaya ba babu alliance ne ake yi saddam da shi kansa sai ya ci zaben sa arewa sai ya nemi haɗin kai mutanen kudu maso gabas sai a yi gwamnati shehu shagari na yi masa minista mun ci zaben mu a arewa sai da muka je muka nemi akord da inyamurai muka haɗa kai muka yi gwamnati wakilin Ohane Zandibo, dr john nwodo ya ce tun da suka yadda da juna har suka zo taron dole ne su nemi mafita what is happening today is an opportunity for our country to stop and think. Shi ma wakilin Niger Delta, Dattijo Edwin Clark, ya ce dai a haɗa kai a tashi tsaye. If you sit down here looking at each other without taking decisive decisions, your children will not forgive you. We have come. We must cross the Rubicon. Amma ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan Adam Dr. Sa'idu Dukawa ya ce kar a rika ɗora laifin akan shugabanni kaɗai. haduwar kanta muhimmiya ce kuma haske sai sanda aka samu wani abu mai kama da haka za a samu mafita amma yadda haduwar ta ɗauko turba ba lallai ta bulle ba domin daga dukkan alamu duk bayanan da ake ana tattara wa gwamnati ita kadai alhali mun san akwai ɗaiɗaikunsu su 'yan siyasa har waɗanda suka zo taron nan waɗanda suke bata al'amura saboda burinsu na siyasa suke goyon bayan ta'addancin nan da ake yi waɗansu su ma suke a bayan fage suke ɗaure suke biya suke samar da makamai su samar da matasa su yi ta'adi a dalilin burinsu na siyasa saboda haka idan ba a zo an daina wannan bangarancin da kuma son zuciyar na siyasa ba duk inda ka kai da ɗora gwamnati laifi ba za ta iya ba ita kaɗai manyan sun ce za su zagaye ƙasar domin su yi mubaya'a da sarakuna saboda su samu goyon bayansu wajen haɗin kan ƙasa Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.